الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na al'aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha tara kuma na cikin babin da ke kawo mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka kunshi siffofin ubangiji subhanahu wa ta'ala a hadisi na ƙarshe a babin قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تقامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تقلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا أن حديث متفق عليه بخاري ومسلم سكر وجوش da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam innakum satarawna rabbakum lalle tabbas za ku ga ubangijin ku ranar alkiyama kama tarawna kamar yadda kuke ganin wata lailatul badri irin goma sha hudu kamar yadda in wata ya kai daren goma sha hudu ko sha biyar za ka gan shi ba tare da an nuna maka ba ba tare da an nuna maka da yatsa ko ka wani wuri ana cincirin da wajen ganinsa sa ba wata muminai za su ga ubangiji subhanahu ala, ranar alkiyama manzala sun ce za su ba mu na fi ciki ba za ku dinga cincirin da wajen ganin ba ba za a dinga reniya wajen ganin ba kamar yadda nan duniya idan abu bai bayyana a fili ba in ana nuna shi za a dinga reniya wajen ganin sa ko shi ubangiji subhanahu wataala zai bayyana wa mu'mini ranar alkiyama su gan shi kolo-kolo ba tare da sun yi tureniya ba kamar yadda wata in ya kai tsirin goma sha hudu kowa da kowa zai kan shi amma ran da ya fito ne ake cincirin da wajen ganinsa ita fa'inis kadatun idan kuka samu dama Allah ko ala salatin da tulu shamsi kar a rinjaye ku a bisa samun sallah kafin rana ta fito ita ce sallan asuba wa salatin huru biha da kuma tsalla kafin rana ta faɗi ita ce sallar la'asar faf'alu aikata wato kai iya ƙoƙarin ka da jam'in wasu ba da la'asar su kuke maka wannan hadisin yana tabbatar da ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar alfiyama ko ba tare da kwatanta yaya ake ganin sama ba tare da kwatanta yadda yanayin ganin zai kasance ba amma dai babu cincirin cincirindo a wajen gani duk wani mumini zai ga Allah subhanahu wataala ranar alkiyama wannan kamar yadda ubangiji ta alace wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira wasu fiskokin ranar alkiyama su ne fiskokin muminai za su kasance masu haske suna cikin walwala da ni'ima kuma suna masu kallon ubangijinsu za su ga Allah subhanahu wataala ganin Allah ko yana da dadi wani babban mutum ne a nan duniya ka ce ka gan shi sai ka ji dadi wallantana ubangiji subhanahu wataala kuma Allah ta'ala ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun kuma kafirai ba za su ga ubangiji subhanahu wataala ba ranar kiyama za a sa musu shamaki kariya su da Allah imamu shafi ya ce to tun da an hana kafirai ganin Allah don a musu hukuba to ya nuna mu'mine za su ga ubangiji subhanahu wataala su kuma don ya kasance musu ni'ima da farin ciki to kamar yanda mu'mine za su ga Allah a farfajin alkiyama haka nan kuma za su gan shi a cikin aljanna idan sun shiga kamar yadda Allah ta'ala ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wadanda suka kyautata imaninsu da ayyukansu sakamakon su aljanna ne da dadi aljanna ne da dadi menene dadin shine manzo sun ya fassara shi da ganin Allah subhanahu ta'ala) a farfajiyar alkiyama duk wanda ya kyautata imaninsa da aikinsa sakamakon sa aljanna ne to bayan aljanna kuma za a kara masa wata ni'iman ita ce ganin ubangiji subhanahu ta'ala, a aljanna wanda kuma yafi aljannan dadi yafi aljannan dadi kamar da ya tabbata hadisi ingantacce hadisin imam muslim cewa idan manzo san idan ubangiji subhanahu wataala ya bayyana ranar alkiyama a aljanna to yan aljanna za su dinga kallon sa har su manta da ni'imomin aljanna domin ganin Allah ya fi aljanna da ake kamar yadda mai badawul amani yake cewa ya rahul mu'minuna bi ghairi kaifin وتشبيه وضرب للمثال وينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاتزال ne za su ga Allah ta'ala a aljanna ba tare da an kwatanta ga yanayin da za su gan shi ko misali amma idan suka gan shi za su manta da ni'imomin aljanna gaba ɗaya saboda ganin Allah ya bi aljanna da sai ce mamakin a asarar mu'tazila wasu yan bidi'a ne suka ce ba za a ga Allah a lahira ba ba za a gan shi a aljanna ba sun yi asara amma hadisi ya tabbata ko kuma ya tabbata cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za a ga Allah ranar alkiyama kuma za a ga Allah a aljanna to duk wanda yake ba za a gan shi ba shine asara kamar kai inkarin ceton manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan kai inkari to kai baka cikin wanda za a ce ka kace shafa'ati yawmal qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne duk bai yi imani da ceton manzala ta sama ba zai ga ba zai samu ceton ba shi sa ce mamakin asaran mutum su yan aljanna Allah ta'ala zai karrama su da abubuwa guda biyu masu daɗi bayan sun shiga aljanna Karama ta farko shine ubangiji ta'ala ya ce ya yarda da su ba zai sake yin fushi da su har abada Allah ta'ala zai tambayi yan aljanna me suke bukata suna buƙatan wata ni'ima sai su ce ya ubangiji ba ka faranta fiskokinmu ba ka nauyaya mizaninmu a wajen awon kaya wajen awon ayyuka muna kyawawa sun rinjayi munana ya Allah ka ba mu ni'imomin da baka bawa kowa ba da cikin halittanka me za mu nema kuma Allah ta'ala ya ce to da yau na yarda Gomi daɗi ma'ana za su dawwama a aljanna har abadan abada ba ran da za a kore su Allah bai zai fushi da su ya kore su ba wannan babban ni'ima ce sai su miƙe kafa kawai sun san ba fita to a nan ba wata ni'ima a nan duniya wanda take da wannan garanti babu wannan ni'ima kwata-kwatanta sai ni'iman aljanna wanda wata ni'ima ta duniya mai gushewa ne ko ka yi fargaban gushewanta ko baka yi ba domin za ka mutu ka tafi ka barta in mulki ne za ka mutu ka bar shi idan abin nan idan kuɗi ne za ka mutu ka bar ko kuma ma tun ba ka mutu ka bar shi ko ya barka in mulki ne a sauke ka ko ka sauka da kanka idan kuɗi ne kila ka talauce Sai zama wata ran baka da shi ko kuma baka talauce ba amma kana fargaban talauci zai iya riskanka kana ta tunanin karfa kuɗin nan su kare. wani fa da mai arziki ne yanzu ba komai ba kada ba ni ma a ƙarshe rayuwa ta ta zama Ka kana ta damuwa wannan damuwa sai ta na ka jin daɗin ka in mulki ne kana tunanin zai gushe kana ta tunanin karewa mulkin ka shi ma zai rage maka jin daɗin mulkin amma da aljanna bai da wannan fargaban ba a miƙe take kawai ya tabbata ni ma ce ta kintin har abadan abadan to ta biyu sai ubangiji ta'ala ya bayyana musu sai su ganshi su ga wani haske ya shigo su daga ido sama sai su ga Allah subhanahu wataala suna ta ganin Allah suna jin daɗi har Allah ya bace musu idon su yana sama su manta ma da ni'imar aljanna wannan babban ni'ima ce muna fatan ubangiji ala ya sa mu shiga cikin wannan ita ce aqida ta alu sunna wal jamaa cewa za a ga Allah subhanahu wataala a farfajin alkiyama mumini za su gan shi bayin Allah sannan kuma za su ga Allah a aljanna mun karanta a misbahu salih ko wal mu'minuna abun nan eh, abun nan mumini za su ga Allah suna manta baitin wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i min ghairi kaydin wannan abun nan lamiyan shekul islam mai taimiya mumini za su ga Allah subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama tabbas tabbas za su ga za su ga Allah to ubangiji subhanahu wataala zai bayyana ne domin cikawa bayinsa ni'imarsa domin su samu ni'ima cikakkiya don tun mumine suna son Allah suna son su ga Allah su wanda kake so kana son wataran wataran ka gan shi ka gan shi ganin sa fi komai daɗi to wannan hakikan ake son a tabbatar maka a wannan a wannan hadisi sai ya ce idan ka samu dama fa inista zatun Allah tuqlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa salatin qabla ya fa idan kana da iko ba rashin lafiya ba ba kulle ka aka yi a gidan yari ba ko a police station ba kai iya kokarin ka ka samu sallan jam'in sallan la'asar da jam'in sallan sallan asuba sallah kafin fitowar rana ita ce sallan sallan asuba kafin faduwan ta kuma sallan la'asar wayannan sallolin suna da daraja a cikin salloli suna da daraja kwarai da gaske don ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci salloli a dunkule sai faɗi sallan asuba ita ce yace aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhura Ka da da sallah in rana ta karkata za da la'azar ke haka nan in rana ta fadi magariba da isha ne da asuba domin sallan asuba mala'iku suna shaidanta suna zuwa domin a lokacin mala'iku suke canjin aiki a lokacin mala'iku suke canjin aiki waɗanda suka kwana ba sallan asuba ne za su tafi bayan waɗanda za su yi ni sun zo kamar yadda a sallar la'asar ake saki canjin wannan aiki lokacin la'asar kuma wanda suka wuni sun gama aikinsu wanda za su kwana kuma za su zo ana sallar la'asar shi ne manzansa ake cewa ya ta'aqabu na kun mala'ikatun billaili wa mala'ikatun bin na'a mala'iku suna suna canjin aiki a cikin ku dare da rana idan mala'ikun asuba bayan asuba suka koma wanda suka zo da la'asar sai suka koma bayan an karɓe su lokacin sallan asuba ubangiji ta'ala zai taimaki zai tambaye su kai fa ibadi ya kuka bar bayina sai su ce wajannahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun mun same su suna sallah mun basu suna sallah mun same su suna sallah mun basu kuma suna sallah kaga shaida ne wannan ta mala'iku haka nan su ma masu karban aiki wanda suke wanda suke suke karbi aiki da su ma in da la'asar suka tafi Allah ta'ala zai tambaye su Ya hu kamar bayan na ce mun same su da ba suna sallah mun su suna sallar la'asar kaga idan kana da iko ka bari wa'annan sallolin su kubuce maka ka tsaya ka samu wato ainihin jami'in su sannan sallar la'asar ita ce ake ce mata salatul wusta a bisa zancen da ya fi inganci sallah mafificiya da cewa malikiya sun ce sallan asuba ce duk da salloli ne masu daraja ubangiji ta dace hafizu ala salawati wa salati alwusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli gaba daya kuma ku kiyaye sallah madaukakiya ya ga ware sallah kwariya ke aka jaddada kiyaye sai malamai suka yi saɓani wasu suka ce sallan asuba suka ce sallan la'asar don ce laifin nan ce sallan la'asar ko da hadisi ya inganta a lokacin da aka yi yakin handak yakin gololo shi yakin ahzab yakin taron dangi ai kafirai sun shagaltar da manzala ta sunama da sahabbansa ba su samu su kai sallar la'asar ba har rana ta faɗi sai na aliyu ya rasula ban yi sallar la'asar bai ta yi wa ban yi wa shi ke na malaka sai ce qatalahumullah kama shagaluna an salatul wasu," Allah ya tsine musu kamar yadda suka hana musallan suka shigantar da mu ba mu yi sallah madaukakiya ba ke sallan la'ata a wani hadisin ko ta riwayan mala Allahu quburahum wa ajwafahum nara kama shagaluna an salatil wusta Allah ya cika kaburburan su da cikukkunan su da wuta kamar yadda suka hana mu ko suka shagaltar da mu daga sallan wato ainihin asuba abin da sallar la'asa sallah madaukakiya ita ce sallar la'asa ita Aisha in ta zo karanta wannan hafizu ala salatu wa salatu al wuta sai ta ce salati al-asr ta samu fassara daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi to wayannan sallolin in kana da iko kar ka yadda wato ainihin su kubuce maka ba tare da wato ka abun nan ba ba tare da ka same su ba sannan a cikin samun su akwai nishaɗi in mutum ya samu sallan asuba zai samu zai ga wannan ranar yinin yana cikin nishaɗi idan mutum ya rasa sallan asuba kuma za ka ga wannan yini yana cikin kasala da damuwoyi duk dai mumini wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi sai shafi ta mai tamiya ce ila amfani hadhihi al-ahadith har zuwa ga misalan irin waɗannan hadisan allati yukhbiru fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an rabbih wanda manzon sama yake ba da labari dangane da sifofin ubangijinsa bima yukhbiru bihi abin da yake bada labari da shi da abinda da yake labari da shi da nan, akwai wasu hadisin da wanda suke ɗauke da siffofin ubangiji ta'ala wanda shekul islami jami'a bai kawo wannan littafin ma kuma kai imani da su gaba ɗayan su kamar yadda ahlus sunna suke imani da su to sai fa innal firqatan najiyata ahlus sunna wal jama'a yu'minuna bi dhalik كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعديل ومن غير تكييف ولا تمثيل فإن الفرقة الناجية حقيقة جماعة ما تطيرة ما تطيرة لقودر جهنم أهل السنة سنة ما تبين سنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم والجماعة waɗanda suke da jimtan abun da jama'an farko suke a kansa su ne safai da tafiye da tabi'u tabi'ina wani bi dalika suna imani da wannan wato jama'a masu tsira su ne alu suna wa jama'a su sun yi imani da duk Hajji. kamar yadda suke imani da abun da dukkan abun da Allah ta'ala ya ba da labari da shi a cikin alkur'aninsa na siffofin Allah duk yi imani da shi min ba tare da canja ma'anar ba wala ta'dilin ba tare da suncewa Allah ma'anoni sifofin sa ba tare da kore ma'anan ba wa min taqifin ba tare da kwatanta ga yanayin da Allah ya sifanta da sifan ba wala tamthilin ko ba tare da kisan Allah da hadisan ba ahlus sunna sun yi imani da wannan wato ahlus sunna su ne jama'ar da ubangiji subhanahu ta'ala ya kebance su daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba su takakkiyar aqida wanda ta dogara da alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adiyu Allah wa adiyu rasul su ba sa bin son zuciyarsu su wani wanda ba ahlus sunna ba to sunansa ahlul ahwa masu bin son zuciya masu bin son zuciya amma ahli sunna su ba su da wata aqida ta su sai abin da ya tabbata a qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ainihin wato ahli sunna to anan an ce musu alfirqatun najiya jama'a masu tsira saboda hadisi ya inganta daga manzon sama yake al'umma sa za su kasu kashi 73 yake inal yahuda iftaraqat ila واحدة وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى سنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة يهود سنك سكشي سبعين دفع عجينا نصارى سنك سكشي سبعين دبيو عجيدون wannan al'umma al'umma manzala ta samu musulmi su ka za su kasu kashi saba'in da uku sai sun fi yahudu na tsara rarrabuwan kai manzan sama ya ce amma dukkanin kashi saba'in da uku nan gaba ɗayan su wutar jahannama za su tafi sai kwaya ɗaya ne ba za su tafi wutar jahannama ba ma'ana kashi saba'in da biyu duk wuta za su tafi kashi a wannan kashi ɗaya su ne za su tafi aljanna kare haka tambayi manzan sama to su waye ne masu tafiya aljanna su ne annabiya ɗin kenan masu iran sai ya ce ado sunna wal jama'a su ne masu bin sunnan manzala ta sama da jama'ar sahabbai Aku zaki tambayar sama ne hadisin su ai ahlus sunna jama'a yace man kana ala misli ma ana alaihi yawm waqat wanda aqidan sa ta zama addinin sa ya zama irin wanda ni nake yi yau da sahabbaina aqidan ka ta zama irin ta manzo Allah sa sama irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne kawai ka samu tsira nan ne zaka kai labari amma in ba ka ba za ka kai labari to ita ce ake mata al annajiya jama'a masu tsira kuma ita ce alfirqatul mansura jama'a da Allah ta ala yake taimakon su ba za su zama suna kan fada ba ko da an lalace an fada to su suna nan akan shirya wannan kamar ne tabbata hadisin bukhari da muslim manzo sun ce la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansura la yadurruhum man qadalahum hatta ya'ti amrullah manzala kuma ya ce ba za a gushe ba za a samu wasu jama'a daga cikin al'umma ta suna nan akan gaskiya kuma Allah zai taimake su akan gaskiya wanda duk wanda ya ki taimakon su ma bai zai tabar da su bare cutar da su ba duk wanda yake zai tabar da su zai ki taimaka musu sai zai cutar da su ba, har al'amarin Allah ya zo shine alkiyama ta take. su ne waɗanda suke bin sunnar manzala sa sama da alkur'ani su akan qur'ani da hadisi suke kuma da wasu ma akan Al-Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan sune ahlus sunna ko ba a gaya maka ba ya ta bayyana ko yanzu su wane ne wanda suke kan aƙida wanda ba ga yau suna nan gobe sun kirkiro wannan jifi sun kauce ji su ne sunna ko da kan qur'ani suke sannan su wane ne daga cikin masu wa'azi ubangiji ala ya taimake su da awarsu take karkuwa take tabbata su ne ahlus sunna Daga dai yin bidiya kan yanzu ina wa'azi ma yake ka bude ga Allah social media ko ka bude gidajen TV na addini ga Allah zaka ga yin bidiya suna bada ilimi suna karantarwa irin yadda ake karantarwa nan ina da wahala sai dai dan abun da ba za a rasa ba sai dan abun da ba za a rasa ba kuma ko da ka gan shi ba karkuwa yake ba ai akwai gidajen tv na na MPA din waye ma ya san da gidajen tv ba wanda ya san su ma amma sai na alu sunan su aka sani wa sunna tv Africa tv tv Manara tv Misal tv shikenan amma sauran akwai su amma kuma za ka ga babu labarin saboda me jikiya ta tun kofar da su haka in ka buɗe social media karatun da yake yawo a social media za ka samu na alu sunna in ka gani dan bidiya sai dan yayi wata ƙara. sai a dinga yaɗawa don don a kunya tashi don ka ji ka tobaran ka gane wautansa wani da aka yana ta yawo ana ta yawo Ba ma na halittu suna kullum ilimi ake bayarwa ilimi ne kaga ita ce nan ma'ifa mansura jama'an da Allah ta'ala ya taimake su suna kan gaskiya kuma wanda ya tabar da su ko ya taimake su ba zai cutar da su ba duk da yan suna yakan ahlus amma don Allah sun hana da'awar ahlus gudu sun hana ta ci gaba bal ƴaƴansu ma ƴaƴansu ma suna barin bidiyan suna dawa sunna ana tambaro su daga gidajen su. jama'a su da kuwa suke kaman kuɗin guzuri su da kuwa suke a karuwa suke to kaga wannan duk taimako ne na ubangiji tsara su ala sunna ba wai kokarin su bane a'a tunda suka ji alqur'ani da sunna shine Allah ya taimake su karatun ma nasu ake son a saurara don ba son zuciya a jiki su ake son a saurara amma da zai faɗi son zuciyarsa ya tatso yansa hankalin ka ma sai zama bai ɗauki wannan ba sai ka ga wautan sama da yake irin wannan bayanin sai ga kuma abu ɗaya ne ake ta maimaitawa kullum babu ci gaba abu ɗaya ne kawai ake ta maimaitawa to manzala su ma ya ce ahlus sunna har duniya ta tashi suna nan da a wasu tana nan aƙidansu tana nan ingantacciya ko wani ya nemi ya rusa ta da iya ba a yanzu sai dai ka ga wani wani ya bar bidiya ya dawo sunna amma a ce wani ahlus sunna ne ya koma bidiya ina da wahala ai kamar musulmi ne za a ga kullum ana shiga musulunci ana barin addinin kiristanci ko yahudanci ko ana barin bautan gumaka ana ta shigowa musulunci amma yana da wuya ka samu musulmi kuma ya shiga wani addini daban saboda mai saboda akan gaskiya yake idan a samu sai ɗan kadan shi ma don ba wai don addinin bai masa ba sai dai kawai don bin son zuciya to kaga wannan ita ce gaskiya kenan ita duk inda take tabbata take wannan sune al firqatu najiya an ambace su ahlus sunna don suna cin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ambace su jama'a saboda suna nan tare da jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko sune sahabbai da tabi'in sai kike musu wajen jama'a don sun haɗu akan gaskiya sun haɗu akan gaskiya su ba su ware ba ba su canja aƙidansu daga aqidan sahabbai ba yasa Abdullahi bin Mas'ud yake cewa al-jama'atu ma wafaqa al wa in kunta wahdak jama'a sune wayanda suka dace da gaskiya ko da kai kadai ne in ka dace akan gaskiya ko kai kadai ne sunanka jama'a don kana tare da sahabban manzon Allah ta kuma jama'an farko sune ahlus sunna wal jama'a ba su bin sunnar manzon Allah ta kuma kuma a bisa fahimtar jama'ar farko sune sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i wanda manzala sama ya ce ce khairu ummati qarni thumma alladhina yadunhum thumma alladhina yadunhum mafi alkhairin al'umma ta wanda suka rayu da ni da masu bin su da masu bin su ne tabai da tabi'i da tabi'u tabi'ina to kaga wayannan sune suke akan wato ainihin akan gaskiya kuma sune wanda Allah ta'ala yake tabbatar da wato ainihin gaskiya sai kaga mutum ko bai da ilimin in dai wayayye ne to zai iya gane ga inda gaskiyan take kuma zai tabbata a kanta domin ana tsora ka kan, dalili ne ba kan ba kan son zuciya ba amma inda a kan son zuciya kake to ko shakka babu wani son zuciyan kuma zai zo ya sake ɗaukar ka ya sa ga sun yi yana nan gobe yana cin dibi dibi yana can Allah ya kawai sai ya ce yumin abi da suna imani da dukkan wannan wato suna imani da abin da ya zo alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka ce min gairi tahrifi ba tare da tahrifi ba wai tahrifi shine canja ma'anar ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aikin yan bid'a ne amma da sunna su suna imani da su kamar yanda kamar yanda suka zo amin ruha kama ja'at bila kai inda zuwa alqur'ani da hadisi sabai suka imani da su haka ahlus suna suke imani da su amma ba ta tarifi tarifi shine tawili ba tare da dalili ba ka canja ma'anar siffar Allah da ta zuwa Qur'ani ko a hadisan manzon sama ba tare da kana da hujja ba kamar ubangiji ta dace thumma stawa ala al-arsh ar-rahmanu ala al-arsh stawa Allah ya daidaita a saman al-arshin sa kenan yana saman halittar sa sai kuma sai ka ce ya rinjayi al-arshin sa yari rinjayi haka ibdiya suka canja wasu wasu a gidan su Allah yana ko ina sai suka canja ma'anar Al-Qur'ani da yake nuna Allah yana sama sai suka ce Allah yari rinjayi al-arshin sa wai ya ci ganda akan al-arshin to dama al'ashin ya yi kokowa da Allah ne ko ya nemi ya yaƙi ubangiji wata ana. Haka babu wannan kwata-kwata sannan wani larabci ne zai ba da ma'anan istawa ya zama ma'anan istauda babu wannan larabci ma duniya don istawa sa ya daidaita da aka ce halal arshi a saman al'arshi to sai suka ce wai wai ya abun nan wai ya abun nan ya ya ya ya rinjayi al'arshinsa don a canja fassara kuma ba wata hujjan da zai nuna ba hakan ake nufi ba kawai haka ne da arakin kansu suka canja to sai suka dinga kakalen dalilai suka je suka sa wani bana tsare a yi wani baiti wai don ya dace da istawa ta zo da ma'anan istaula shi ke nan ta ce a ah, to ai ga hujja daga maganganun larabawa ahsan ya ce ka istawa bishirun adal iraki min gairi saifin wa damin iraki wai bishiru yarin jayi iraki shine istawa ala iraki ya yi da iraki kaga ma'anan wato zai ba su ma'anan ya ya istaula kenan wai ba tare da kuɗi ba ba tare da kuma wato wani jini da aka zubar ba saka musu raddi biyu raddi na farko shi wanda wannan mulkin ba mawaƙin jahiliya ba ne wani ba nasare ne da yake yabon sarakuna an yi shi a zamanin banu umayya bayan manzo Allah ya rasu shi rashidun sun tafi kaga an sa shi ne yayi baitin don ya dace da son zuciyarsu amma baitin da ake kafa hujja da shi wajen fassaran aya ko hadisi shine baitin da aka shi kafin zuwa musulunci kaga dama shi a kawo abun ba ma su ne wannan larabci ne sai kaga baraka kafa dalili da baitin da aka yi shi kwanan nan akan fassaran qur'ani ko hadisi sannan na biyu a tarihin iraki bishiru bai taba mulkan iraki ba sai ya aka yi ma a baitin cewa bishiru ya yi yarin jayi ya bazin iraki ya yi mulki a iraki shi din ma ƙarya ne malamai sun yi bincike shafi sami ta da karya ne dan uwan bishir ne ya mulki iraki amma bishir bai mulki iraki ba to kaga ma maganar ma karya ce ma gaba ɗaya wannan shi ake cewa ta haifi shine canja ma'anar ayan alqur'ani ko hadisan manzo sallallahu ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazina fi biyadi na rade da wannan rai na ake sa sai ka ce ba hannun ake nufi ba iko ake nufi ikon Allah sai ya dawo masu data ne ce ikon Allah ake nufi kaga baka da hujja da wannan hannun Allah wanda ba a san irinsa ba in ka ce yadullahi fauka din kuduran Allah ikon Allah ake nufi to ta yaya ka fassara kuma ya dahu mabsutatani ma yunfitu bima kayfa Allah ta'ala yana hannayensa masu kyauta ne guda biyu yana yin kyauta yin da ya ga dama yunfitu kayfa sha ko bihi ma din to kaga abin nan anan in ce hannayen Allah guda biyu kace kudurorin Allah guda biyu to ka zama jahili a larabci kuma ka zagi Allah ka fara rani da wannan don in kace kuduran Allah guda biyu kenan kuduran Allah kwaya biyu ne baya da babu na uku kwaya biyu ne babu na uku amma in kace in ce kuduran Allah to guda miliyon masu shiga a larabci Kun da ka kaga wannan fassara ce wanda take ta shirme imani da abin da Allah ya faɗa da manzala ta sama faɗa ba tare da ka canja a canja fassara ba ba a canja fassara ba a yin tawili ba tare da dalili ba sai yace abin nan na biyu wala ta'dili babu ta'dili abin da ake cewa ta'dili kuma shine inkarin sifofin ubangiji Allah sai mutum ya yadda Allah alimun ne sunan Allah alimun amma kuma wai ba ilimi ba da ilimi alimun bila ilmin kadirun bila ila kudu wannan shi ake cewa ake cewa ta'dili wato ka korewa Allah cewa ka ce Allah bai da hannu Allah bai da abin nan baya fushi bayan ya faɗa yana yi Allah Allah Allah bai da ilimi bai da rahama ka dinga kore wannan sune mu'attila ke mu'attila ina jami'a wajen ka korewa Allah sifofi to kaga wannan ai inkarin alqur'ani ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to karka yi haka kai ahlus sunna in bid'a ne cewa sannan wala takyifin wa min ghairi takyifin babu shi ne kamanta abu wato kwatanta abu takifi idan an ce Allah ta'ala yana da hannu to sai ka kwatanta abun a kwakwalwanka ga yanda hannun Allah yake wannan baka isan ka ba shi a ce wannan don baka sanya hannun yake wa ballanta naka kwatanta shi ko ba irin na hadisan sa ba kakin an ce Allah yana da fiska sai ka kwatanta baka isa ba so da haka duk siffofin ubangiji ta ala, ana imani da su ba tare da taklifi ba game da dazu maka sai ganin Allah baka kai ka kwatanta ga yanayin yadda za a ba a sai a ce ta tukuna to da haka babu taklifi shine kwatanta wannan ubangiji ta'ala yace ya lau ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yaquluna bi shay'in ba ka ce wai Allah subhanahu wa ta'ala da ilimi ba shi yasa aka ce amirruha kama ja'at ila kai. yadda ayoyin nan suka zo da hadisan manzo kuma haka nan za ku imani da su ba tare da kun kuntantawa sai ku sami jami'a na faɗa islamiyan sa wa jami'u akhbari sifati umirruha haqqan kama naqala tiraz al-awwal wa aruddu ubdatuha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu wailul liman nabadha al-qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhdari dukkan ayoyi na siffofin ubangiji ta'ala da hadisai mun yi imani da su kamar yadda jama'an farko suka yi imani da su haka nan ma muka yi imani da su yake azaba ta tabbata ga wanda ya bar alqur'ani da hadisi zai kafa da zai kafa da da ahsan shine wancan mawaki da na faɗa da azon bana sare me yake ce Allah ya ce manzo Allah ya ce sai kace ahsan ya ce shine hujjan to wannan bid'a ne suke yin wato ainihin suke yin wannan saboda haka kamanta ubangiji subhanahu wataala ko ka yi bayanin ga yadda ya sifantu da siffofinsa da wannan shishigi ne a cikin al'amarin Allah kaulun ne alallahi bila ilmi duk abin da za ka faɗa zuciyanka ne karya maka shi ka faɗe shi to bangi ta'ala kuma ya ce wala kafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul kar ka faɗi abin da baka da ilimi a kansa za a tambayi jinka da ganinka da zuciyarka ranar alkiyama iya ka tsaya iya inda ka sani qad ahsana man intaha idan ma sami'a duk wanda ya tsaya iya abun da ya sani wannan ya kyauta to da haka karkaje wato ainihin ka faɗi sama da ka iya abun da ka sani ka sani wanda baka sani ba baka sani ba to anan Allah ya tsaye da mu manzal sama bai gaya mana ba shi ma bai sani ba kai imani kawai amma ga yanayin yanda abun yake baka isa ba don Allah ta'ala bai gaya maka ba kuma ya hana a masa ƙarya in ka yaka ka masa ƙarya ubangiji ta dace kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma badan wal ithma wal baghy bi ghairi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana an taqulu ala ma la ta'lamun kar ku kai ƙarya ku ba wannan iya inda Allah ya da sannan wala tamsilin ba tare da tamsili ba wato shine misali kar ka misalta siffofin ubangiji ta'ala da siffofin halittansa ka ce yana da hannu irin hannun mutum ko na giwa ko ka ce yana ji irin jin mutum ko yana gani irin ganin mutum ta'ala Allahu an ka wa ta'ala Allah ya wuce nan in kai haka baka san Allah ba wa ma qadarullah haqqa qadri baka daraja Allah yadda ya kamata ka mai da Allah halittar halittansa kenan kamar dan adam kuma ubangiji ta'ala ya kore wannan ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu irin Allah Allah shine mai ji mai gani amma jinsa da ganinsa ba irin na mutum ba haka dukkan sauran sa, karka siffanta da na wato ainihin halittar ya ce walam ya kuta kufuwan babu wani abu irin Allah babu shi saboda haka na a siffofin Allah daban siffofin yan adam daban karka yi wannan misali yan bidiya ne suke wannan yan bidiya shi yasa in an tafi an tafi kana siffanta Allah da halittarsa yana fi irin na mutum yana gani irin na mutum yana da hannu irin ya sai ka so mutum din sai ka shi ma ya zama Allah ya eh, fi jiya ne suke wannan sai mutum ya ce ya shi a kan kansa ma sai ce ya zama Allah hmm, a kawai da za a baka ka zama Allah sai ka yadda shehinka ya zama Allah malaminka ya zama Allah wajenka ya zama Allah saboda me baka bambance Allah da halittan Allah siffofin Allah ma irin na halittan Allah ne a wajen to wannan bid'a ce a cikin addinin musulunci ahlus sunna ba za su taba yadda maka da wannan dan qur'ani ya kore su suna tabbatar da abin da Allah ya tabbata suna kore abin da Allah ta'ala ya kore to sai al-faslu rabi' fasali na hudu wa qadiyatu ahli sunnati wal jama'a bayna firqi al-umma wato kaya tsakin ko tsakaitawan ahlus sunna kasancewansu a tsakiya wal jama'a da jama'a baina firqil umma tsakanin jama'un al'umma tsakanin kungiyoyin al'umma ma'ana al'umman musulmi sun kasu kashi kashi kowa da irin aqida muna da shi'a muna da khawarij muna da mu'tazila muna da jahmiya muna da murji'a muna da mu'attila muna da mushabbiha muna da mumassila muna da muharrifa ga sunan jama'a daban-daban ko ne da jama'a ne kuma da aƙidansu? to ahlus sunna da su aƙidansu suna bainal ifradi wa tafri su ba sa sakaci su ki imani da abin da Allah ta'ala ya ce su imani da shi sannan kuma ba sa wuce gona da iri su je su fassara abin bayan da Allah ta'ala ya fassara ba bayan da manzal su ma yake nufi to da haka suna tsakiya shine malamin zai mana bayani don a gaya maka ka'ida ta aqidan ahlus sunna in an ce alfirak dan ufirka ne ne jama'a yace bal ba haka ba kumul wasatu fi firqil umma su a tsakiya suke a cikin kungiyoyin al'umma a tsakiya suke wato aqida ne da ake tabata aka yi su damun son zuciya ne da hankali ake amfani wani ya na nasa aqida wani ma sai ya tsalle ya kirkiro sai ya samu jama'a wata ma ya tsalle ya kirkiro ya samu jama'a haka aka dinga yi tun a zamanin sabai aka fara wannan aka samu kawari aka samu yan shi'a ana ta tafiya wa'annan su fito jahamiya su fito abin nan murjiya su fito haka aka dingayi aka dingayi har zuwa lokacin wannan nan kuma kullum akidun bullowa suke yi su sai ke saba ta ka'ida ya akidan ahlus sunna don kai ka je ka fada cikin wa'annan wannan kungiyoyin ba su ne sabon addini su ne sabon addinin kenan amma ahli sunna wal jama'a sune ne da addinin na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kan abinda da manzon Allah yake a kan da sahabban amma saboda jahilci wani ya taso cikin bid'a da'awar sunna sai ya wai sabon addini kaga wani abu mamaki shi ta manzon sama ya san za a yi haka ba da labari yace bada al-islamu qariban wa sayudu qariban kama bada tuba lil ghuraba musulunci ya fara bako a ƙarshe kuma zai zo ya zama bako saboda rashin karantarwa zai zama ba ko kamar yadda ya fara in kana yin sake dai sai a dinga ganin ka ba kon addini yake kuma da lada baki eh, in dai aqidan ahli sunna kake akan ta aka ce maka ko to ma dalla da kai in aqidan ka aka ce maka ko ce kace to ma dalla da bakwar aqida sai kama a zamanin jahiliya babu ita manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ka amma kai kuma naka da yanzu ake ganin shine da dai din to na jahiliya ne kafin zuwa musulunci ba kan alqur'ani da sunna ka gina ba kaga naka da mun yadda tsoho ne tun kafin manzala ta sama ya zo duniya kaga kai tsohon addini kake wanda aka soke shi aka daina aiki da shi shine maguzanci da bata da rashin sanin Allah amma ahli sunna kuma suna kan sabon addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shekara 1444 kaga wannan ita ce sabuwar aqidan kenan amma in ka haka ba to in ka kauce mata zaka koma tsohuwar aqida ta da zamanin jahiliyya yasa abubuwan ko suke ta bullowa son zuciya ne ai shedan ne shedan ne yake wasa da hankalin mutane ba da suna tsakiyar su ce babin asma'u wa sifa suna bainan nufati wal mushabbih ba sa kore sifofin Allah kuma ba sa kamanta sifofin Allah da na halittan Allah suna tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kansa su tabbatarwa Allah abin da manzon Allah Allah sama ya tabbatarwa Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir sabanin masu korewa sai su kore sifa mushabbiha kuma su ce su tabbatar da sifa amma su ce irin na mutum ne to Allah ba irin mutum bane wala hul masalul a'la Allah ba irin mutum bane Imam Shafi yana cewa amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu na imani da Allah da duk abin da Allah ya zo da shi na yi imani da manzala ta sama da duk abin da manzala ta sama ya zo da shi a bisa yadda Allah yake nufi da yadda manzon Allah sa sama yake nufi in ka ga ka kubuta aqidan ka ta zama irin aqidan sahabbai ta zama irin ta tabi'ai ta zama irin ta Imam Malik irin ta Imam Shafi ta Imam Ahmad irin ta Abu Hanifa domin a babin aqida duk ne sun yi ittifaki akan ingantaccen aqida sai yace kama annal ummata hiya alwasat fil umam kamar yadda al'umma ta manzala ta kama suka zama sune tsakiya a tsakanin al'ummai sune a tsakiya wato tsakanin yahudu da nasara yanzu idan ka dauko aqidan yahudu dangane da annabi isa ne suke cewa suna cewa shi shi abun nan abun nan dan shege ne suke cewa dan shege suke ce masa kuma shi makaryaci ne ba annabi bane kaga wannan ifradi ne in ka dauko aqidan nasara kuma su kuma abin nan tafi su abin da suka ce sun yi guluyi sun wuce gona da iri wajen sun yi tafridi afwan ba su ba annabi isa hakkin zama ba wayannan kuma suka wuce gona da iri wajen ba annabi da hakkin sa su nasara sai suka ce ai dan Allah ne sai ma suka ce Allah ne ma kafara da zina qalu inna allaha huwa al-masih ibn ko da haka suka ce Allah ne ma gaba daya kaga wannan wuce gona da iri ne suka ji haƙin Allah kun bashi kuma sun ce dan Allah ne Allah kun bai da lam yalid wa lam yulad wa laysa bi mawludin wa laysa bi walidin wa laysa lahu shay'un ta'ala al-mumattaw to da Allah bai haifa ba ba ya fi to da suka bata anan dukkanin su sai yahudu da nasara sai su zama tattu dangane da haƙƙin annabi Isa musulmi kuma sai suka tsaya tsakiya suka ce shi ba shege bane kuma ba ɗan Allah ba ne, bawan Allah ne manzon Allah shikenan bawan Allah manzon Allah Allah ya halitta shi kamar yadda ya halitta annabi Adam inna masala Isa inda layi ka matsala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun shikenan kamar annabi abin nan kamar annabi Adam da kali ce su ba Allah ce kasance kasance haka Allah ta'ala ya ce wa annabi Isa kasance sai kasance a a mahaifar mahaifiya shikenan haka Wani ita ce ingantacciyar aqida bawan Allah ne manzo Allah ne shikenan ba dan Allah bane ba dan shege ba to amma kaga wayancan su sai suka zama wato su idan mun zo babin ibada idan mun zo babin ibada za mu ga a aqidan yahudu idan najasa ta taɓa riganka sai dai ka yanke iya wurin kafin yi sallah dan ka je ibada in a jikinka ne zaka ka ta kankarewa kai ta kankarewa sai ai jini in jasa ta taba jikinka ka kare fatanka kafin ka je ka yi ibada a baya kaga wannan akwai gudubi a ciki akwai wuce gona da iri to nasara kuma ba nasara su kuma da najasan da su ba za ma ba wankewa ba kankarewa da najasan kawai za ka je ka yi fitsarinka ka je ka shiga kuma ka je ka je coci ka yi ibada kana ɗauke da najasan baka wanke ba baka kankare ba to su kuma musulmi ba sai ka sa ruwa ka wanke baka ya ga riganka ba baka ya ga fatar jikinka ba baka wahalar da kan sai ka sa ruwa kawai ka wanke shikenan ka shari'a kaga kana tsakiya kenan to haka wannan al'umma ne bani ta ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasala takunu shuhada'a 'ala an wa yakuna rasulun 'alaykum shahida al'umma ce madaukakiya saboda tana tsakiya a cikin aƙida da ibada to sai ce wa hum wasa'un ya fara tafsiri yace su a tsakiya suke fi babi Allah subhanahu wataala a babin siffofin Allah mai tsarki madaukaki baina ahli ta'ili al-jahmiya tsakanin ahli ta'ili masu wofintar da sunayen Allah daga siffofinsu wato masu korewa Allah siffofinsa al jami'a su ne jahmiya na kalin abin nan daga jiham ne ta bin safwan jiham bin safwan shi ne tallata a aqidan cewa Allah bai da sifofi kwata kwata sai dai ka ce masa alimun amma bai da ilimi ka ce kadiru maimakon alimun bai ilimi kadirun bai iko sai dai ka ce kadirun ne amma bai da kudura bai da basirun mai gani a a kore basirun ne amma baya gani sami'un ne amma baya ji sune jahiliya kenan amma asalin wanda ya kawo aqidan shine Ja'd bin Dirham shi kuma asalin sa bai huce ne shigo musulunci don ya bata musulunci Ja'd bin Dirham wanda Abdullah bin Khalid ya layya da shi saboda korewa Allah ta'ala sifofinsa da inkarin alqur'ani da aka zo idi wani khalifa ne da aka zo idi ka san sai sai ya yanka sa kafin kawa su yanka kuma sarakuna su ne limamai a wannan lokacin ya zo ya hudu ba ya hudu ba ya to ya ku jama'a ku sani cewa ni kam Allah bai kore mini ragon layya ba duk wanda zai layya je layya ni zan yi layya da jadu bin dirham ya sa aka kawo shi aka daure shi ya sa takobi ya sa kayan kashi a gaban jama'a ya ce da yannahu anna Allah lam yukallim Musa takliman wa kaza Ibrahim khalila yake kawai yariya Allah bai yi magana da annabi Musa ba haka yake yake kuma Allah bai rike annabi Ibrahim ba daɗi ba ya yi inkarin Alqur'ani. Alƙur'ani sai to ni da shi zan yi da ya sai yanka shi da ya da shi shi asalin mai aqidan to kafin a yanka shi shi kuma ya habbi kwa ya riga ya amshi shi kenan sai ya dauke ta sai jin ga yada ta shi take to aqidan tabiya ba cewa ja'diya ja'diya to ake don shi annan yahudawa ne suka kirkiro su sai suka zo aka shigar da musulunci mutum ne ba musulmi ba sai zo ya shiga musulunci don ya bata maka addini sai kuma ka zo ka runguma a matsayin shi ne addini su musulmi ahlus sunna ba su yadda da wannan ba to su al-mu'addila jahmiya su ne masu inkarin siffofin ubangiji subhanahu wataala wali suna ba sa inkari ba sa kore siffofin Allah suna tabbatar da shi sannan wa baina ali tamthilil mushabbiha suna tsakanin masu kore sifofin ubangiji ta'ala da kuma waɗanda suke tsakanin waɗanda suke masu misaltawa a tamfil masu misali al-mushabbiya masu sifanta Allah da halitta wato ba sa ya ta mu mushabbiha su kuma sai su tabbatar da sifan su ce Allah yana da ilimi irin ilimin ka yana gani irin ka, yana ji irin jin mutum yana da hannu irin hannun mutum subhanallah ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira Allah ba irin hadisin ka bane wani suna je suka tsaya tsakiya suka tabbatar da siffofin Allah ba su kore ba amma kuma suka ce ba irin na halittan Allah ba ne saboda dai laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir saboda haka Allah babu wani abu irin sai yana da hannu amma ba irin hannun mutum ba ba irin hannun halittan ba yana ji ba irin jinka ba yana gani ba irin gani yana magana ba irin maganan ka ba wanda haka suna sake sai yace wa hum wasatun fi babi af'alillahi ta'ala bain al-qadariyya wal jabariyya wa ghayr wa hum wasatun su a tsakiya suke fi babi af'alillahi a babin ayyukan Allah ta'ala madaukakin sarki bain al-qadariyya tsakanin wasu yin bidiya da ake ce musu qadariyya wal jabariyya da wanda ake ce musu jabariyya wa ghayr wannan kuma idan an koma wato ayyukan ubangiji ta'ala da bayinsa su kadariya suka ce duk abin da dan adam zai yi Allah ne yake yin sa bai da wani hannu a ciki bai da zafi abin nan bai da ba bai da hannu ba shi yake yin abun sa Allah bai da hannu a ciki su ne kadariya duk abin da kai ko kai kake yin abun ka Allah bai da iko a kanka bai da zabi a kanka shine idan yanzu ka je kai sallah to ba taimakon Allah bane kai kai kayanka in kai alheri kai kai abunka ba Allah ne ya kaddara maka wannan ba kai abun ka duk abun da kai na aiki idan ka je duk abun da kai ko na da'a ko na sabon Allah to kawai kai da dama kai abun ka ba Allah ne ya halicci wannan aikin ba su kuma jabaliya su kuma suka ce duk abun da kai Allah ne ya yi shi ba kai ka yi shi ba ba ka da wani zabi idan ka je ka sha giya to Allah ne ya kaddara shan giya ba kai ba kai laifi ba in ka kashe wani ma kawai Allah ne ya kashe shi ka kashe wani in kai zina ma Allah ne ya kaddara kai ba kai ne wannan su ake cewa jabariya suka ce al'insanu, insanu karrishi fi mahabbin rihi shi dan adam kaman karan jawaska ne a inda iska take fifilawa wato kaman gashin tsuntsu ne ka je ka daure shi a dan gazare iska na fifilawa to Allah ba dole ka dai dinga jujjuyawa sai dai ka dan adam yake duk abin da yayi to bai da wani zabi bai da wani zabi wannan dukkanin su bata ne in haka ne kenan in ka sha giya Allah ya azabtar da kai ya zalunce ka kenan ko kaga ubangiji wa ma rabbuka bi zallamin lil abid duk abun da kai a duniya kai kana da ganin daman yin abun ne kai sai kaga dama za ka yi kuma da da zaɓin ka ne kai shi amma ganin daman ka din da zaɓin ba aiki sai da ganin daman Allah shine kawai Allah yana da ikon sa kai ma kana da naka ikon amma ikon ka baya amfani sai da ikon Allah liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin idan ka kira ahlus sunna wanda ya ga dama ya zama mutumin kirki amma baka isa ka zama mutumin kirkin ban sai in Allah ya ga dama kuma to shi yasa idan baka ga daman ka zama mutumin kirkin baka je ka ta sharho da yanka sai a zo ita maka nasiha ana maka wazi kuma ana aibanta ka don kai ne baka tashi kace zaka yi ba amma in ka tashi kace zaka yi kuma sai Allah ya taimake ka kai haka nan batan ita ma in ka ce za ka yi Allah ya baka dama sai ka yi amma kai kan ne kai ce za a maka hukuma a nan. walan ma zagu a zaka Allah kulubu ka karkata Allah ta'ala sai barka ka karkata kaga dan adam yana da nasa ganin dama amma ni ganin daman sa baya yiwa sai da ganin daman ubangiji subhanahu wataala wannan ita ce da ingantacciya amma ka ce wai duk abun da kai kawai Allah ne yake kai baka da hannu a ciki ko duk abin da kai kai kai shi kawai baka da Allah bai da hannu a cikin sai ana iya yin abu Allah bai ga dama ba kenan kaga kenan Allah bai da iko cikin bai da iko cikin in ko ko ba kai baka da daman abu ba Allah ne yake tilasta maka kai kuma yanzu ya maka azaba sai Allah ya zama azzalimi ne to kuma lamarin ba haka bane kana da naka hannun in ka dage kake sai kai Allah ya baka daman kai in ibada ne Allah ya taimake ka zama mutum in sabon Allah ne Allah ya baka wuri ya baka dama ka je kai wannan abun tun ka nemi kai kuma ya kama ka akan wannan abun kuma bai zalunce ka ba to fi babi wa'idillahi bainal murji'a wa bainal wa'id min al-qadariyya wa ghairi wa fi babi wa'idillahi a babin azabar Allah al-wa'id ne alƙawari na azaba na narko baina al-murji'a to suna suna tsakanin murji'a wa bainal wahidiyya da wahidiyya min al qadariyya da qadariyya wa ghairihi da wasu wato murji'a sune eh, abin nan murji'a sune waɗanda su a babin wato narko na azaba su ‘yan sassauci ne suka ce idan kai abu na sabon Allah da zai cutar da imaninka ba ba cutar da imaninka ba za ka duk abin da ka yi na kozi na kai ko menene kana nan da suke ce imaninka kaga su ne mai sune ne murjia ake akwai kuma alwa'idiyya su kuma idan kai sabon Allah kawai ka fita daga musulunci gaba daya sune kawari in kai zina kai ba musulmi ba ne, idan kai abin nan kai abin nan kai sata shikenan ka fita daga musulunci duk abin da kai na babban laifi ka fita daga musulunci ko da ba shi ba to sunna suka ce sam ba haka bane wato su kawari suka ce idan ka aikata sabon Allah ka fita daga musulunci ka zama kafuri kuma zaka dawwama a wuta mu'tazila suka ce in ka aikata sabon Allah kaman zina ko shan giya ka fita daga musulunci amma baka shiga kafurci ba kana nan fi manzilatin baina manzilatayn kana tsaki suka ce su ba su ce maka kafuri ba ba su ce maka musulmi ba amma a ƙarshe kuma sun ce zaka dawwama a wuta kaga sun haɗe da wa'in ahli sunna kuma suka ce a ya aikata manya-manyan sakon nan sunansa musulmi fasiki ba za ka ce masa mumini mai cikakken imani ba ba za ka kuma ka ce masa kafuri ba in Allah ya ga dama in yaje lahira ya azabtar da shi da wuta gurgurdan sabon Allah sa karshe ya je shiga aljanna amma ba zai dawo ma wuta ba wannan ita ce akida annabiyya wanda ubangiji ta lafi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa in an masa shirka amma duk abin da ba shirka ba yana yafewa cikin nan ba shirka bane Allah zai iya yafewa in ka tuba nan duniya ya yafe maka in ka je lahira kuma kana kana cin gani dama Allah ya dama ya yafe maka ko azurtar da kai gurgudun gurgudun sabon Allah to su kuma murji'a saboda sassaucin su wai da mai shan giya da ɗan shaye-shaye da ɗan fashi da makami da ɗan ta'adda duk imanin su iri ɗaya da bawan Allah mutumin kirki wanda baya sabawa Allah suka ce imani iri ɗaya suka ce la ya burbu ma imani ma'afiya, kama la yanfa'u ma al-kufri ta'a suka ce sabon Allah ka ba zai cutar da imani ka ba kuma yanda in mutum kafiri ne ko yayi sallah Allah ba zai kafi sallah ba zai amfana da kafircin sa ba to haka nan kuma ba zai cutar da imani ba to kaga wannan akida ce wanda take ba ta daidai ba to da haka duk lokacin da ka saba wa Allah imanin ka riguwa yake ina riguwa ina riguwa amma ba zai tafi gaba ɗaya ba matukar kana da imani ko iri da ƙwayar zarra ne kamar yadda manzon sama faɗa zaka shiga aljanna a ƙarshe man kana fi kalbi min qala zarratin min imani da kala aljanna duk wanda a zuciyarsa akwai ƙwayar zarra na imani to zai shiga aljanna zai shiga aljanna ba ki na sai imani yana riguwa kaga wani imanin sa ya fi kwayan zarra ita imanin kala kala ne amma murji'a suka ce al-imanu juz'un la yatajazza idza zahaba sa'buhu zahaba kulluhu shi imani wani abu ne wanda ba a iya riba shi in wani bangare ya tafi to suka ma ya tafi sai yasa suka ce to su imani yana nan yana nan kawai sai dai mutum ya yi ya bar musulunci shine ba ya da imani shine ba za ka ce masa mu'mini ba amma in dai wani abu yana nan sa cikakke suka ce kawai ma suka ce imani la ya tafawa wani bai wani imani ba a ga wannan ita ma bidiya amma ahlus sunna wal jama'a shine al-imanu yazidu wa yanqus wa ahluhum mutafarituna fi imani yana karuwa da karuwan aiki yana raguwa da sabon Allah ko a bar wajibi sannan masu imani wani ya fi wani imani yanzu mutum zai ce imaninsa irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba zai ba ko ce imanin ka irin na Jibrilu ko irin na Abubakar da Umar sun sun ka imani to su wannan yan bidiyan sai ka kawai imanin ka irin na annabawa ne ba bambanci irin na sahabbai ba bambanci wannan bidi'a ne ma sai za ga mutum sai ɗago wani wanda kwanan nan ya zo duniya ba ma za ka bar shi ya bar duniya da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu sai ya ɗago shi ya taimaka ya fi annabawa zai ya fi annabawa imani ya fi annabawa daraja shine shugaban waliyan duniya gaba ɗaya to kaga wannan duka bidi'a ne in ta shiga baka san akida ingantacciya ba sai ka fada a cikin wannan to za mu tsaya nan wajen hadisi makiya akwai sauran bayanai sai a darasi na gaba yana ta insha Allah za mu dora wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh